amma ba a ci. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau uku ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da takwas wanda ya yi daidai da sha bakwai ga watan julai shekara ta dubu biyu da ishirin da shida miladiyya muna cikin tafsiri na سورة البقرة آه، من cikin وإذ iz إيه، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا خذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور وإذا خذنا ميثاقكم لا تفتكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقرأتم وأنتم تشهدون نعم satin بيوتي ya wuce a mun إذا abin da ya shafi wato haƙƙi na iyaye in ba a manta ba to mun ce a in Allah ya kawo mu yau za mu ci gaba da bayani daga inda muka tsaya to Allah ta'ala cikin alkur'ani yana cewa in ma ya bulu ganna inda bara ahadu kuma auke lahuma in ma a ce ɗaya daga cikin iyaye sun kai matakin kufa a wajenka ko kuma a ce su biyu gaba ɗaya sun tsufa falata kullahu kuma uke kada ka ce musu tir walatar haruma kada ka yi musu tsawa wa kullahu kuma ƙaunar karima ka faɗa musu magana magana mai karamci to ƙarƙashin wannan aya idan muka duba tafsiri na imamul kurdabi ya kawo ruwaya na muslim daga abu huraira radiyallahu anhu cewa manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya ce ragima an fuhu ragima an fuhu ragima an fuhu Allah ya turmuza hancin shi a ƙasa Allah ya turmuza hancinsa Allah ya turmuza hancinsa ila aka ce man ya rasulullah wane ne wannan ya rasulullah wanda ka maimaita wannan kalma na Allah ya kaskantar da shi har uku قال yace man adraka والديه inda الكبر kibar ahaduhuma كليهما kilayhima ahaduhuma كليهما kilayhima wanda ya riski iyayensa a lokacin tsufa ya riski ahaduhuma ya riski ɗaya daga cikin su aw kilayhima ko su biyu summa lam yudkhil summa ya zamanto ya iyayensa in ma babansa ko mamansa amma ko bai shiga aljanna ba kenan idan mutum Allah ya sa an gane yaron ci iyayensa suna rayu har ya zama to bai musu hidima ba irin hidiman da zai sa ya shiga aljanna gaskiya wannan ya tabi kenan hidima ga iyaye in dai mutum zai yi shi yadda ya dace hanya ne mai sauki na shiga aljanna an gane wannan ko sannan imamul bukari ya ruwaito a cikin kitabul bir birul walidai shi ma ya karbo hadisi daga abu huraira radiyallahu an daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ragima an rajulin zukirtu fa lam yusalli alayya Allah ya turmuza hancin mutum wanda aka ambace shi a wajena wanda aka ambace ni a wajensa amma bai mun salati ba an ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai yi salati gare shi ba Allah ya tsantsantar da shi sai manzo Allah ya ƙara cewa ragima an rajulin adraka abawaihi inda al-kibar aw kuma. falam yudkhilahu al-janna Allah ya turmuza hancin mutumin da ya riski iyayensa a wajen kufa ya riski ɗaya daga cikinsu ko duk su biyun gaba ɗaya amma ya zama to ba su shigar da shi aljanna ba an gane wannan hali wa ragima an rajulin da kala a alaihi ramadan sun man salaka qabla an yi gufara lahu Allah ya turmuza hancin mutumin da watan ramadan ya shiga a gare shi har ramadan ya wuce ba a gafarta mishi ba kenan bai aikata wani aiki na alkhairi wanda zai sa ya shiga aljanna ba ramadan wata ne na garabasa akwai ayyuka wanda in mutum ya aikata a ramadan ana ninninka lada a cikin su to sai wannan bawan Allah ramadan ya zo har ya wuce bai aikata wani aikin alkhairi da zai sabbaba masa gabara ba to wannan mutumin ya kaɓe kuma ya yi hasara to sannan kuma akwai hadisi da an karbo daga ka'abu bin udra a salibi daga babansa yana cewa lalle ka'abu bin udra radiyallahu anhu ya ce manzo Allah ya ce ahdirul minbar ku halatto mun da minbari yayin da manzo Allah ya fito sallallahu alaihi wasallam sai ya hau kan mumbari sai manzo Allah ya hau kan matakala na farko na mumbari sai ya ce amin sannan sai ya ƙara hawa matakala na biyu ya ƙara cewa amin sannan sai ya hau matakala na uku ya ce amin yayin da ya gama bayan ya gama hudu ba ya sauka da kan mumbari sai muka ce ya rasulallah laqad sami'na minka al-yawm shay'an ma kunna nasma'uhu mink haqiqa mun ji wani abu daga gare ka ba mu kasance muna jin shi a da daga gare ka ba wannan abun ya zamo sabo a gare mu Allah ya ce wa sami'tumu dama kun ji na faɗa kun ji ko suka ce eh mun ji sai ke cewa inna jibril alayhi salam isa rada lalle mala'ika jibril alayhi salam shine ya bujiro Allah ya ce ba'uda man adraka ramadan falam yughfar lahu in ji malaika jibril wato ya hallaka ya hallaka yayi nesa daga rahaman Allah wanda ya riske ramadan ba a gafarta mishi ba sai na ce amin a falamma da ƙitu fi saniya a yayin da da na hau na biyu matakala na biyu in ji annabi ana sai annabi ya ce ba'uda man zukirta indahu falam yusalli alayka sai malaika ya ce ma annabi wato Allah ya nisantar da shi daga rahama duk wanda aka ambace ka a wajensa amma bai yi salati a gare ka ba an ce muhammadu rasulullah sai ya shiru bai yi salati ba to Allah ya nisantar da shi daga rahama Allah sai na ce amin falon barakin su fi salisa yayin da na hau matakala na uku ala yace ba'u da man azraka indahu abawahu al-kibara aw ahaduhuma falam yudkhilahu al Allah ya nisanta daga rahama wanda wato iyayensa suka riske shi yana raye wato iyayensa sun tsufa a gabansa ko ɗaya daga cikin ya tsufa amma ya zama to ba su shigar da shi aljanna ba to wannan mutumin Allah ya nisantar da shi daga rahama ashe idan Allah ya baka iyaye kaman Allah ya baka wani irin hanya ne na shiga aljanna an gano wani ku idan ka yi haƙuri da su ka tsaya kai musu hidima to insha Allah ba za ka tabe ba duniya da lahira amma fahimci ku kaga duk wayannan hadisan sun kwadaitar da mu akan muhimmancin yin hidima ga iyaye da muhimmancin yin biyayya a gare su in ma ya in inda kalkibar ahaduhuma aw kilahuma in ma su ya kai matakin kufa a wajenka ko dukansu to fala ta kullu huma ufin kada ka ce musu tun shi wannan kalmar ufin din shine imam al-qurtubi ke cewa la ta kullu huma ma yakunu fihi adna tabarru kada ka gaya musu abinda akwai mafi karancin harzikawa mafi karancin harzikawa menene mafi karancin abin da mutum zai gaya wa iyayensa ta harzuka an gani shi ne mafi karancin rashin biyayya ga iyaye shi ufin din nan to wani abu mutum zai mafi iyayensa a ce shi ne mafi karanci na rashin da'a wasu malamai suna cewa kada iyaye su yi magana ka yi gunaguni idan ka yi gunaguni wannan gunaguni shi ne ufin wasu na cewa kada iyaye su yi magana ka harare su wannan hararan shi ne uffin sai dai shi harara ai ba magana bane an ce wala ta kullahu ma uffin ko in mutum ya harare su ai bai yi magana ba nan an ce mafi karancin magana mafi karancin aibantawa ga iyaye mafi karancin rashin da'a to idan mutum ya yi tsaki ba iyaye suka yi magana ya yi tsaki za mu ce tsaki shine mafi karancin abunan sabawa na to wani ya ce tsaki babba ne to ina so ku kawo mana menene mafi karancin abin da mutum zai ake gaskiya kai ne baka ta mu iyayenka ba eh iyayen sai zo kai kaza ka ce kashi ni kake cewa kashi to kaga idan ba yi magana kace kashi kenan da baba bai faɗi wannan magana ba wannan magana da baba ya faɗa kashi da bai faɗa ba to imamul qurtubi ya karbo daga abi raja al-bukhari ya ce al-uf al-kalam al-qaza ar-rabi al-kafi yace uf din nan magana ne na kazanta wanda yake jabu boyayye magana na kazanta wanda yake mara kyau kuma boyayye kenan baka fito ɓaro ka yi magana baka mun guna guni dai a take idan ainihin iyaye suna ma yaro magana yana musu guna guni a nan wajen ya ce musu uffin kuma Allah ya ce falata kullahu ma uffin shi kuma daga cikin salaf imam mujahid ya ce ma'anahu idza ra'aita minhu ma fi hali shaykh al-ga'id wal bawl allazi ra'ayahu bika fi sigal fala ma. ma'ana uffin din nan idan ka gani daga gare su cikin halin kufa sai kaga ainihin wato mahaifi ya yi bayan gida ko mahaifi ya yi fitsari irin abin da suka gani a gare ka lokacin kana karami lokacin kana karami irin abin da suka gani suka yi haƙuri da kai sun wanke ma zawo sun wanke ma wato gundarin kashi sun wanke ma fitsari kuma sun yi haƙuri da kai an gane wannan ai to irin yadda iyaye suka yi haƙuri suka wanke ma fitsari da kashi an gane ba su damu ba to kai ma idan iyayenka sun tsufa ya zama to suna fitsari a kan gado suna bayan gida a kan gado suna kaza wato kada ka kyamaci wannan abu kada ka ce kashi kada ka kyamace su ka ce ufe wannan ufe din kalma ne na kyama ga abin da aka yi an gani suke ga wal aya a ammu min haza shi ayan ya fi gamewa fiye da wannan ayan na da gamewa to an tattauna sosai kan ainihin kalmar ufe an ce ri'ufin wato ma'anahu istigzar lima shumma wato ganin kazantan abin da ake iya shaka wasu kuma suna cewa ma'ana ma'ana ufin al-intiqar wal istiqlal wulakantawa ko kuma kaskantarwa duk dai malamai sun tattauna akan shi larabawa wasu na cewa ufin wasu na cewa uffun, wasu na cewa uffa wasu na cewa if if wasu na sa mai tanwini su ce uffin wasu kuma su ce uffi ba tanwini wasu na cewa uffun wasu kuma su gina shi akan doma su ce uffu ba tanwini an gani wasu kuma suna cewa if wasu na cewa ifti ifti duk laraba suna faɗin wannan kalma ɗin almuhim dai darajar iyaye ya kai intaha bayan allah da manzansa babu wanda ya kai iyaye daraja ko da malami yanzu idan mahaifinka ya kira ka zo aike ka sai malam ya kira ka zo aike ka nawa za ka ji na malam ko na iyaye za ka je na iyaye saboda shi ne doron nasin ƙur'ani ya nuna maka wabil walidaini insana an gane ko idan malam ya kira baba ya kira kowanne yana so ka aikata mai wani abu to za ka amfa kiran mahaifi ne shi ne wanda doron nasin ƙur'ani ya zo a kan shi an gane wannan ko amma babu neman albarka idan malam ya yi kira mahaifi ya kira shi mahaifi yana iya yin kara ya ce ka je wa malam amma idan mahaifi ba ya zage damfe cewa lalle yana so a mai to haƙƙin mahaifi ya fi girma akan na malam na fata gane wannan ah, kuma sai dai in mahaifi ko ɗaya daga cikin su ya yi umarni da sabon Allah a kan shi an gane wannan ko to a shi da aka ce to tun da har an hana ka ce musu ɓulfe to zagin su ba kaga al'amari ya kai la haula wala quwwata illa billah a samu musulmi wanda ya samu tarbiyya na musulunci a ce ya buɗe bace zagi iyayensa al'amari ya lalace ina fatan gane wannan idan kai ɗalibi na sunna ne bai kamata a samu wata kalma ko wani aiki wanda zai nuna kana saba ma iyayenka ba ya kamata in kai ɗalibin sunna ne a ce iyayenka a cikin yaransu gaba ɗaya babu wanda suke suke ainihin jin daɗi kamar ka ce wannan yaro gaskiya makarantar da yake zuwa lallai malaman shi na mishi tarbiyya gaskiya yana matsar biyayya ga iyayensa an gani to kada ka kuskura ce ai yan salafiyan nan ba gaskiya ba su da kunya ba sa mutunta iyayensu ba iyayensu billah to ganin nan sai aka ce na tanharu ma kada ka yi musu tsawa iyaye suna yi kana yi suna ihu kana ihu subhanallah al'amari ya lalace wa qul ma qawlan karima ka gaya musu magana magana mai mai mai karamci iyayenka ko da sun faɗi magana mai zafi gare ka kai ka gaya musu magana magana na mutunci kar ka kuskura ka mayar ma iyayenka magana magana mara daji. an gani ne imamul kurkubi ya kawo yace ai layyinan latifan magana mai laushi ya abata ya umma baba yana zagin ka kai kana ya baba yi hakuri ya ce mahaifi ya ce ya hakuri ba da gangan nayi ba amma ta ta zage ka kai maka mai da martani an gane wannan ku to ya nuna babu lalatacce kaman ka an ce min gairi an yi sabbin jima ba tare da ya ambaci sunansu ba kada kare ya ce kai kai talle ko kai idi ko kai mudi Allah ya wajen ka suka kira sunan ka ce Musa sunan babanka Musa ka ce Musa ka ne da tsire mu ka kama sunan mahaifinka yadda ya kama sunanka shi ne ce kada ka kama sunan shi sai dai ka ambace shi da baba a gane ku ko kuma ka ɗanyi alkunya da sauransu Allah shi kiyaye to kaga a nan wajen yana nuna mana irin haƙoƙin iyaye to yanzu mutum yana da mata yana da mata matan nan tana buƙatar kuɗi dubu goma kuma lalle dubu goma ne ake so in ba dubu goma ba wannan bukatan ba zai biya ba sai dubu goma mama tana son dubu goma mata tana son dubu goma kuma dubu goma nan haƙƙi ne wanda Allah ya ɗaura kanka mamaka tana son dubu goma to yanzu waye za a ba wani ya ce mahaifiya wani ya ce mata ai an ce dole guda dubu goma na ake so shi mutum zai ba mahaifiyar shi ne ko zai ba mata me yasa za a ba mata ka ce mata wani ya ce wai mutum zai ba matar shi saboda mahaifiyar tana da 'ya'ya da yawa ban da shi wannan shi ne hujja ai a wajenka ne ta yi bukata wajenka ka inda mutum na da mata dole ne ya ciyar da matar shi haƙƙin mace bai faduwa ita mace haƙƙin ta bai faduwa da wadata irin a ce matarka multi ce mahaifiyarka talaka ce ko da matarka na da kuɗi sai ta buƙaci haƙƙinta na ainihin infaki ita ma mahaifiya ta buƙaci haƙƙin infaki to haƙƙin mahaifiya yakan faɗi amma haƙƙin mata bai faɗuwa ku gane wannan ita mata ana ha maza ha mata wato ko tana da kuɗi ko ba ta da kuɗi dole ka ciyar da ita su kuma iyaye mahaifi ko mahaifiya in suna da wadata ciyar da su ba dole ne, in suna da wadata su iyaye ciyar da su za ka ciyar da su don neman albarka ne amma in ba su da shi ciyar da su ya zama dole na ba san gane to sai ya zama to iyayenka ba su da shi ita kuma matarka tana bukata to anan wajen abin da malamai suka ce tunda dai mahaifiya ba ta da shi to anan wajen dole ne ka ɗauki matar matarka ba ta da shi dole ka ɗauki ta to kuma dubu goma nan kawai zai ishi mutum ɗaya ne kawai in an dara shi biyu ba zai biya bukatar kowa ba to zai za a yi sai a duba bukatar kowa wanda ya fi girman bukata a cikinsu ita mahaifiya za ka je asibiti ne rashin lafiya ne mai tsanani ita wannan kuma abinci za ta ci ya za a yi sai a ba mahaifiya ka ce wa mata ka yi haƙuri na san kina da haƙƙi amma don Allah ka yi haƙuri mata ba ta da lafiya mata tana cikin wani hali na yunwa mai tsanani wanda za ta iya nakasa ita ba ta yi kwana uku ba ta ci abinci ba ita kuma haifiya yunwan kwana ɗaya ne <laughs> ita ma haifiya yunwan kwana ɗaya ne ita mata yunwan kwana uku an gane ko a nan sai mutum ya ba mahaifiya haƙuri ya ba mata an gane za a duba wanda matsalar shi ya fi girma a ciki amma idan matsalar su duk ɗaya ne ba ya za a yi Eh? matsalar su duk ɗaya ne duka su biyu wani ya ce a gabatar da mahaifiya ita kuma mata ba a ba ta haƙuri to shi ne wasu mutane suna kafa hujja da hadisin mutane uku nan da suka shiga kogo sun shiga kogo an gane wato ma'ana kwanciya kwanciya ya haɗa su a cikin kogo su uku sai wani dutse ya zo ya fado daga sama wani falalar dutse sai ya lulluɓa wannan kogon suka tura suka tura suka tura suna so su buɗe kogon sai kogon yake buduwa to shine sai aka ce to yanzu yaya za mu yi wannan kogon muka tsaya a ciki za mu iya mutuwa da yunwa babu iska a ciki babu abinci a ciki yanzu ya za a yi sai wani mai hankali a cikin zai ce babu abin da zai kwace mu daga wannan kogo face sai dai mu roƙi Allah da kyawawan ayyukanmu kowa ya roƙi Allah da aikin shi mafi kyawu to ai daga cikin addu'a da aka yi akwai wani mai tsananin biyayya ga iyayensa wanda in ya ɗauko madara in ya je ta zo madara baya shayar da kansa baya shayar da matarsa baya shayar da 'ya'yansa baya shayar da bayansa, sai ya fara ba mahaifiyarsa tukura. in ya ba mahaifiya ta sha sa'annan in ya ba mahaifiya da mahaifi suka sha sa'annan ya zo ya shayar da ainihin matansa da 'ya'yansa da kuma bayi ya ce ya Allah in dai wannan abin da nake yi na ina yi ne saboda neman yardanta ka buɗe wannan kogo mu fito sai kogon ya ɗan buɗe sai dai ba za a iya fitowa daga ciki ba to yanzu za mu iya cewa da wannan kenan haƙƙin iyaye ya fi na mata haƙƙin iyaye ya fi na mata ita dai mata a ƙa'idar musulunci ta bai faduwa har abada in ka ga haƙƙinta ma ya faɗi shi ma akwai saɓanin malamai idan ta iya ta da mijinta wajen kajuwa in ta iya za su yi alaƙar aure to nan ne haƙƙi ke faduwa amma babu amma shi mahaifi da mahaifiya in suna da wadata daidai gwargwado ba dole bane ka ciyar da su suna ba gane wannan to wasu na duba wannan su ce in har irin wannan abin ya faru sai dai mutum ya ba matar shi saboda ita haƙƙin ya zafe a kan shi ta kowane hali ita kuma matar ba ta da wani zai shi to amma iyaye su iyaye suna da 'ya'ya da yawa wanda za su iya ɗaukar ɗawainiyarsu su ma daidai gwargwado suna da nasu wadatar an gane amma wannan matsala fa mahalli ne na ishtihadi gaskiya an gane sai mutum ya duba da kyau kowanne daga cikin na da girman haƙƙi in ka duba iyaye fa su suka haife ka suka zo da kai duniya da ba dan sun zo da kai ba da matan ba za ta samu wanda za ta aura ba an gane eh, kuma mutum na iya canza matan shi bai iya canzawa amma kuma duk da haka Allah ya ce ba haƙƙin su baya faduwa zo mata kada a manta na ana doma an gane shari'a ne su kuma iyaye din talakawa ne su ma dole sai yi, dole sai yi. in tana da yara da yawa fa sai ka dan kawo wani bantale na kuɗi ka haɗa wa sauransu ma su kawo nasu ko to su ka dai a takaice dai mahalli ne na haji akwai matan da suka ga in suka kana hidima ga ga iyayenka sai ga hankalin su na tashi ya za ka rinka hidima ga iyayenka amma kuma yadda za ka gane cewa mutanen banza ne in za ka yi hidima ga iyayensu ko za ka yi hidima ga 'yan uwanta za ka tana jin daɗi tana farin ciki in ka gaya wa ka ga mahaifiyata za ta kawo ziyara saboda haka duk abin da ya dace ki zai garansa ya ɓaci in dai matar banza ce ba amma in matar kirki ce za ka yi farin ciki da iyayenka in dai tana son ka to alamar tana son ka ta so iyayenka in ka cewa tana kin iyayenka to wannan mata in zai yi kawai ka za ta waje ka sake ta matar banza ce an gane ku Allah ta'ala shi kiyaye to bari mu dan eh, dangane da iyaye ne mun dan taba wasu masail eh to sai ci gaba da tafsiri daga inda muka tsaya a cikin suratul baqara aya ta 84 wa iz aqadna min saqakum ku tuna ya ku bani isra'il lokacin da muka karba alƙawarin ku mai ƙarfi la tasfikuna dima'akum cewa kada ku zubar da jinenan ku wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum kuma kada ku fitar da kawukan ku daga gidajenku sun ma'akarantu sannan kuka tabbatar da wannan magana wa an tumta shahadun alhali kuna shaidawa da wannan magana da kuka faɗa Allah ya karɓa alƙawari daga bani Isra'il sai Allah ya ce wa in akanna misaqakum nan ana magana da Yahudawa na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi Allah ya karɓa alƙawari daga Yahudawa na Banu Qainuqa da Banu Nadir da sauran yahudawa cewa kada ku kuskura an kawo shi da nafiyu amma ma'anan shi ma'anan nahayu an ce la tasfiku na dima'aku ai la tasfiku al khabaru huna bi ma'anan nahayi inda albalagiyi A gane nan an ba da labari ne amma ana nufin kada ku yi an gane ku kada ku zubar da ku sannan kuma kada ku fitar da kawukanku daga gidajenku yaya za a yi mutum ya fitar da kanshi daga gidan shi ni yanzu zan fitar da kaina daga gidana ya abin zai yi zai yi ni da kaina in kori kaina daga gidana hal yumkin na kamar yadda Allah ke cewa wala kusa anfusakum inna Allaha kana bikum rahima kada ku kashe kawukanku domin lalle Allah mai tausayi ne a gare ku zai yi mutum ya kashe kanshi zai yi ko sab Allah ya hana ni in kashe kaina duk mutumin da ya kashe kanshi to wannan ya aikata zunubi mai girma wanda zai janyo mai shiga wutan jahannama amma wannan aya da aka ce din nan wala tukhriju anfusakum min diyarikum kada ku fitar da kawukanku daga gidajen ku. ta yaya za a yi a ce ni din in fitar da kaina daga gidana shine aka ce abin da ake nufi shine imamul qurtubi ke tambaya fa in qila wa hal yasfiku ahadu damahu wa yukhrij nafsahu min darihi idan aka tambaye ka shin dama zai yi mutum ya zubar da jinin kanshi da kanshi kuma ya fitar da kanshi daga gidan shi sai ke cato abin da ake nufi a wannan aya wato nan akwai wata ka'ida da ake so a tabbatar a nan ne shi ne idan ka kori dan uwanka musulmi daga gida ko ka kashe dan uwanka musulmi kamar ka kashe kanka ne ya kamata a ce musulmi kamar tsintsiya madaurin ki ɗaya ne ma kuma wala ba'sukum illa ka nafsi wahida faka dukan mu kamar rai ne guda ɗaya Allah anan yana yana nuna mana mu to tsintsiya madaurin ki ɗaya idan ka kashe dan uwanka musulmi kamar ka kashe kanka ne idan ka kori dan uwanka kai wani mugunta ka kori dan uwanka daga gidansa kama ka kori kanka ne la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi imanin da yanku baya cika har sai ya so wa dan uwan shi abin da yake so wa kansa an gane wannan ko shi ne ke cewa lamma kanat millatuhum wahida kuji wa amruhum wahid wa kanu fil umm ka shaffil wahid ja'ala qatali ja'ala qatala ba'dihim ba'da wa ikraja ba'dihim ba'da qatlan li anfusihim wa nafiyan laha sai imamul qurtubi ke cewa yayin da ya kasance addinin su ɗaya ne kuma al'amarin su ɗaya ne sannan sun kasance al'ummomi ne kamar mutum ɗaya suke to sai Allah ya sanya wato kisa da sashe ke wa ka kashe ɗan uwanka an gane ko wani daga cikin yahudawa ya kori dan uwansa an gane to wannan daidai yake da mutum ya kori kanshi kenan idan ka cutar da dan uwanka musulmi kamar ka cutar da kanka ne idan ka amfanar da dan uwanka musulmi ka dauka ka amfanar da wa kanka ne misali shine ma'ana wala kusa kun min diyarku kamar Allah yana so ya ce ku zamanto tsintsiya madaurin ku daya ku zamanto kanku a haɗe kada ku yadda wani ya raba kanku a fahimci wannan ku? yau Allah ta'ala ya riga ya gaya ma ainihin bani Isra'il wannan kada ainihin a samu ɗaya daga cikin bani Isra'il ya zubar da jinin ɗan uwansa ko a samu ɗaya daga cikin bani Isra'il ya fitar da ɗan uwansa daga gida Allah ya ce mun ɗauki wannan alƙawari daga gare ku kuma alƙawari mai ƙarfi in ka ji an ce bisa to alƙawari wanda yake an kulla shi wanda kwance shi yana da wahala sai Allah yake summa a aqarartu sannan kun tabbatar da wannan alƙawari ba ku yahudawa wa antum tashhadun alhali kuna shaidawa da wannan an gane wannan ko annabi yana cewa almu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu mu'mini da mu'mini kaman gini ne sashe na karfafa mai sashe an gane wannan to menene menene abin da ya faru daga baya shin wannan alƙawarin da suka yi su yahudawa wanda yake an kulla shi shin sun cika wannan alƙawari na'am sun ba ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظلمون تظاهرون عليهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن ياتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون to bayan Allah ya ɗauki alƙawarin nan me ya faru sun antum haƙula. sannan ga kunan dai ku dai bani Isra'il ku dai wa'annan dai bani Isra'il din taqatuluna sakon ga kunan kuna kashe kawukan ku wa juna fariqan minku min diyarihim sannan kuna fitar da wasu bangare daga cikin ku daga gidajensu sai kaga ɗan bani isra'il ya kori ɗan uwanshi bani isra'il kaga yana son ainihin na waje fiye da na cikin gida an gane wannan ai yana goyon bayan kafiran madina akan ainihin yahudawa yan uwan shi eh? wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim kuna fitar da wasu bangare daga cikinku daga gidajensu zuwa haruna alaihim bil ism wal udwan kuna taimakon wasu kuna taimakon wasu fare a kansu da zunubi da kuma ƙetare iyaka su wane ne fare wanda addininku ba irin addininku ba ne? ka zuwa haruna alaihim bil ismi wal udwan kuna kuna kuna taimakon wasu fare kan ainihin ƴan uwanku bani isra'il da zunubi da ƙetare iyaka an gane wannan aiki sai ku haɗa kai da wasu mutane wanda addinin ku ba ɗaya da su ba sai ku haɗa kai ku zo ku kashe ɗan uwanku yahudawa an gane wannan aiki kuma alhali Allah ta'ala ya riga ya ɗauki alƙawari da ku cewa ku zamanto kamar tsintsiya maɗaurin ki ɗaya an gane ku to kaga wannan abin da suka aikata sun saba alƙawari kamar mu al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce wal mu'minuna wal mu'minati ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuqimuna Allah wa rasulahu mu'minai maza da mu'minai mata sashen su masoya sashe ne sashen su mataimaka sashe ne ba daidai bane a ce ga musulmi nan ka zo ka taimaki wani kafiri a kashe ɗan uwanka musulmi ko ka taimaki wani kafiri a kori dan uwanka musulmi daga gidansa da zalunci saboda cimma wani buri naka na duniya an gane wannan aiki to wannan shine abin da ake nuna mana a nan wajen yahudawa na banu quraiza da banu Ainuka da sauransu suna yin adawa da junansu sai ya zama to sukan taimaki wasu mutane na waje akan a cutar da ainihin junansu shine Allah yake magana sannan kuma haruna alaihim bil ismi wal udwan kuna taimakon juna akan su da zunubi da ƙetare iyaka za ga yanzu irin harkar da ake yanzu na kidnapping za ga mutum a cikin daji wai yana tuwa shi musulmi ne shi sai ya haɗu da wasu kiristoci su ma kidnappers sai su je su kamo wani musulmi an gane ko su su su ɗora mishi fansa ya biya sai su raba kaga kidnappers ne kuma yana cewa shi musulmi yana sallah shi ma wancan kidnapper krista sai su haɗu su cutar da musulmi su kwace mishi dukiya su talauta shi ko kuma su haɗa kai masu kashe shi to shine Allah yake zargin banin Isra'il akan irin wannan mummunan hali shine Allah yake wa in ya tuku usara tufaduhu idan kuma sun zo muku a matsayin firzinonin yaƙi, kun zo kun haɗa kai da wasu mutane daga waje kun yaƙi ƴan uwanku saboda bambancin ƙabila nan banu ƙuraiza nan banu nabir saboda bambancin ƙabila a ce nan ƙabila kaza ne nan ƙabila kaza ne nan hausawa ne nan fulani ne wayannan kanuri ne wayannan hausawa ne wayannan ainihin fulani ne wayancan ainihin abinda abin da ne a sunan su kwarawa ne wato akwai dai bambancin kabila amma kuma addini daya bambancin kabila addini daya da saboda haka idan kun zo sai ku yi amfani da wasu mutane wanda addinin ku ya bambanta da su ku ƙara ƙarfi sai ku je ku yaƙi wa'ancan mutane wanda yake addinin ku ɗaya amma kuma wato addini ku daya amma kuna da bambancin kabila sai ku zo ku yaƙe su idan kun yaƙe su kun kama su a matsayin firzinonin yaƙi an gane ku wa in ya atuku musara idan suka zo muku a matsayin firzinonin yaƙi tufaduhu sai ku fashe su kun ji wani irin abu kun taimaka an yaƙe su an kashe wasu daga cikinsu to an kamo su a matsayin prisonin yaƙi zai wuce Allah sarki ƴan uwanmu dai wa'annan wa'annan ƴan uwanmu dai bani Isra'ila ƴan uwanmu da Yahudawa bai dace a ce a ga bani Isra'ila wato an bautar da shi ba sai ku je ku tambaya nawa ne kuɗin fansa sai a gaya muku kuɗin fansa sai ku biya ina fatan gane to shin a cikin aikin ku babu karo ku ne ba kuka haɗa baki aka kashe wasu daga cikin ku ka haɗa baki aka kori wasu daga cikinsu daga ina daga gidajensu kawai inda kuka kyauta kawai da aka mai da su bayi suka zama to prisonin yaƙi sai kuka zo ka tara kuɗi ku fashe su eh? nan ne kaɗai ku kyauta shine Allah ya ce wa huwa muharramun alaikum ikhraduhu alhali an haramta muku wato fitar da su daga gidajensu an haramta muku shi ko ba ga bane haka ne an haramta musu ne su fitar da su daga gidajensu amma sun fitar ko ba su fitar ba an haramta musu su kashe su sun kashe ko ba su kashe ba to menene kawai suka kyauta wajen fansa to shine Allah yake tambayar su afa tu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd shin za ku yi imani da sashen littafi ku kafirce ma sashe menene sashen littafi da suka yi imani da shi fansa ko shin za ku yi imani da sashen littafi ku kafirce wa sashe kun yarda da fansa amma kuma kun yi inkarin bi kisa kuna ganin cewa ba laifi bane don kun kashe yan uwanku ba laifi bane don kun kori yan uwanku daga gidajensu shin za ku yi imani da sashen littafi ku kafirce wa sashe fa ma jaza'u man yaf'alu zalika minku menene sakamakon wanda yake aikata wannan daga cikin ku illa khizyun fil hayati dunya in ba kaskanci da tabewa ba a rayuwar duniya in an ce jin kunya babu sakamakon masu yin wannan face kaskanci da jin kunya tunda an ce idan ka taba dan uwanka musulmi ka taimaka aka cutar da shi kamar ka cutar da kanka ne idan ka kashe shi kamar ka kashe kanka ne misali ko manzo Allah sai ya kamanta mana mumini da mumini kamar gini ne sashe na karfafa sashe idan ka taimaka wajen kashe dan uwanka kaga karfin ka ya ragu idan an ƙara kashe wani fa karfin ka ya ƙara raguwa kana kashe dan uwanka musulmi karfin jikinka na ƙara raguwa to ashe duk sanda ka taimaka aka cutar da dan uwanka kai ne kai rauni amma baka sani ba kana ƙara rauni kana ƙara taimakon kafirai ne an gane wannan ku saka ne Allah yake cewa menene sakamakon wanda yake aikata irin wannan daga cikin ku in ba jin kunya da ƙasƙanci ba cikin rayuwar duniya kenan duk mutumin da zai taimaka ma wani dan a cutar da dan uwan shi musulmi sakamakon da zai fuskanta gobe kiyama shine ƙasƙanci da jin kunya a nan rayuwar duniya an gani a duniya ba zai wulakanta to lahira fa min babu aula ne Allah ce wa yawmal kiyama kuma ranar tashin kiyama duna ila a shaddil azab za a mayar da su zuwa ga mafi tsananin azaba wa mallahu lahu bi kafirin amma malu. Allah bai zamanto mai rafkana ba daga ta abin da kuke aikatawa duk abin da kuke na rashin hankali Allah ya sani shi ya sanya Allah ta'ala ya baku labari a cikin wannan aya din ina ba gane wannan sulaka al imam al a ƙarƙashin wannan aya yana cewa wa hadhihi aya qitabul lil muwajihin la yahtamilu radduhu ila al-aslam wannan aya ana magana ne ga kafiran da ake fuskanta kafiran da suke raye zamanin manzo Allah yahudawa ba wai ana nufin kakanninsu bane abin ya faru ne zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ta sauka ga bani ainuka da bani ƙuraiza da bani nadir daga cikin yahudawa dama a madina manzan Allah ya zo ya tarar da ƙabilan yahudawa kashi uku bani ainuka bani ƙuraiza da bani nadir ya kasance tsakanin ya kasance banu ainuka suna yin adawa da banu ƙuraiza ba a shiri amma fa dukkan su gaba ɗaya yahudawa ne kuma dukkan su gaba ɗaya addinin su ɗaya ne kenan rikicin su rikicin addini ne ko rikicin kabilanci a ce dukkan ku gaba ɗaya ahalus sunna ne yan salafiya sai a ga kuna faɗa kuma a cikin ku babu wani dan bid'a a ciki babu wani dan kaza kaga wannan faɗa ya zan faɗa kenan na duniya faɗa ne wanda yake ba faɗan addini ba in dai faɗin addini ne wa'annan yan bid'a ne wa'annan ahlus sunna ne ko wa'annan mushrikai ne akwai bokaye a cikin su akwai masu tsafi a cikin su akwai masu kirkiro shirka da bid'a to kaga wannan faɗa daban ko ba ka ba dama in dai ya zamanto wato duka kuna da awon musulunci amma wasu bangare sun rike tauhidi wasu bangare kuma suna shirka to kaga a nan wajen waɗanda suke shirka din nan idan waɗanda suke tauhidi sun musu nasiha sun tsaye musu da hujja sun kusa musu da shugaba ba su daina ba sai suka yaƙe su yaya kaga babu laifi to ya zama to dukkan su gaba ɗaya aqidar su ɗaya manhajin su ɗaya sai ya zama to kuma suna ta faɗa faɗan nan kuma an kasa gane menene sai ya zama to kila wasu za su shiryo ƙarya su jingina zuwa ga wasu to kaga wannan ya zama to zalunci haramun ne musulmi aqidan su ɗaya manhajin su ɗaya a ce suna faɗa da Allah ya ce wal mu'minuna wal mu'minati ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar muhammadu rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم annabi muhammad manzan Allah ne wa wa'annan da suke tare da shi suna tsanantawa kafirai suna tausayi tsakanin junansu an gano wannan ko kaga alaƙa tsakanin musulmi da musulmi shine tausayi tsakanin juna duk wani abin da ya shafi musulmi dan uwanka na alkhairi ka taya shi farin ciki abin da ya shafe shi na sharri ka taya shi bakin ciki to in ya zamanto in sharri ya samu dan uwanka kai farin ciki in alkhairi ya same shi kai bakin ciki kai mutum banza ne kai ina fatan gane wannan in ya zamanto burinka ka taɗe dan uwanka wanda addinin ku ɗaya aqidan ku daya saboda wani abu na san ranka to anan ka bace irin yanda waɗannan yahudawan kamar yadda aka ce din nan da kabilan ainihin a banu quraiza an ce banu ainuka da banu banu nadir suna gaba da juna kuma ya kasance kabilan aus kawaye ne na banu ainuka kabilan aus yahudawa ne aus da khazraj larabawa ne mutanen madina ko to su ɗan kabilan aus ƙawaye ne na ainihin banu ainuka tun kafin manzo Allah ya zo su kuma khazraj ƙawaye ne na banu quraiza kun san dama kafin zuwa musulunci akwai adawa mai tsanani tsakanin banu banu tsakanin aus da khazraj su kuma aus da khazraj larabawa ne su ma ba sa ga maciji suna yaƙan junansu suna zubar da jinin junansu wannan adawa din mai tsanani bai bushe ba sai da musulunci ya zo da manzo Allah ya zo Madina shine manzo Allah ya kokari ya hada kansu ya cire wannan adawa ya nuna babu wani fifiko tsakanin wani balarabe da wani balarabe ko balarabe da wani bakin fata ko waye sai dai tsoron Allah yace a manta da kabilanci a manta da bangaranci a manta da yan kasanci manzo Allah yi yaƙi wannan abu sai ya zama to an samu haɗin kai tsakanin ƙabilan Aus da Khazraj Suna fatan gane wannan to amma saboda tsananin gaban da suke yi kafin zuwan musulunci sai ainihin Aus suka zama to ƙawaye na Banu Qainuqa idan za a yaƙi ƙabilan Aus to Banu Qainuqa za su shiga sannan Khazraj suka zama ƙawaye na Banu Ƙuraiza. su kuma ƙabilan banun nadir da aus da banun nadir da aus da khazraj wato su ɗan uwa ne su ƙuraiza da nadir suka zama ɗan uwa in an yaƙi wannan to an yaƙi wannan an gani sannan daga baya sai suka rabu sai ya to suna yaƙan junansu sai su yaƙi junansu su taimaka ma ɗaya ɓangaren wanda yake fare daga waje an gane idan misali ya zamanto za a yaƙi aus sai ka ga ƙawayen aus sun daga cikin yahudawa sai su taimaka mu aus su yaƙi ba yahude dan uwansu idan kuma an kama ba yahudan ya zamanto bawa ya zamanto firzinan yaƙi sai su fashe shi sun yadda dan uwansu ne to kun yadda dan uwanku ne amma kuma kuke yarda a je a yaƙe shi kun yadda dan uwanku ne kuke yarda a zubar da jinin shi har ma a kore shi daga gidan shi an gano wannan ai to shine Allah ta'ala ke cewa shin za ku yi imani da sashen littafi ku kafirce wa sashen littafi kenan ya nuna abin da suka aikata sun yi ridda kenan tunda Allah ya ce shin za ku yi imani da sashen littafi ku kafirce wa sashi kenan da kabilan banu kainuka da kabilan banu quraiza kenan sun kafirta tunda suna taimakawa makiya na waje akan yan uwansu kuma suna taimakawa a kori yan uwansu daga gidaje Allah sai ya tambaye su a fatu uminuna bi ba'dil kitab wa na bi ba'd to anan zamu ce aikin da suka aikata ya fitar da su daga musulunci tunda a wancan zamanin kamar su ne musulmi eh? sun fita musulunci na'am kaga abin da suka aikata su ba su ce abin da suka yi halal bane yau ana kiran wannan kufurin amali saboda su abin da suka aikata san rai ne kawai sun san ba su kyauta ba kawai gaba da ke tsakaninsu tunda suna gaba da juna sai su nika taimaka wa makiyansu don a karya su amma a zuciyarsu sun san cewa ba wannan abin ya saba ma addini to irin wannan sai Allah kuma ya kira shi afatakfuruna bi ba'd alkitab afatu'minuna bi ba'd alkitab wa takfuruna bi ba'd to menene imani a nan wajen imani shine fa wannan fansa din wannan fansan da suka yi ma dan uwan sun yadda da wani littafi kenan sun yi imani da fansa menene kafirci shine fitar da yan uwansu daga gidaje da kuma taimaka ma wasu daga waje a kashe yan uwansu wannan shine sun kafirce ma wani nafsi na littafi to wannan wani irin kufur kufurin asgar ko kufurin duna kufur nan ba ana nufin sun fita musulunci ba ne ana nufin sun aikata kafirci karami wanda in sun ci gaba da aikata shi nan gaba zai iya zamantowa sababin da zai fitar da su musulunci idan ya zamanto sun halarta shi ina fata gane wannan to kenan haramun ne musulmi da musulmi su ringa yaki akan duniya ko kuma musulmi ya zo ya taimaka ma wasu kafirai wanda suke adawa da wasu musulmin a yaƙi musulmi wannan kufur duna kufur ne wannan la tarji'u ba abu yadru ba'du kum ba ba'd kada ku koma kafirai bayana sashen ku na tsarin wuyan sashi o dama idan sashi suka saru wuyan sashi an yi ridda me ma nan ku a nan? eh kufrun akbar kufrun duna kufur la tarji'u ba'di kufaran yadriu ba'dukum riha wa kada ku koma kafirai bayana sashen ku na tsarin wuyan sashi haramun ne ka kaba'ira ne mai girma wanda ya fi zina saboda kufurin duna kufur ya fi zina amma bai kai ga fitar da mutum daga musulunci ba sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kaga ce zagin musulmi fusuk ya kan shi ba to idan ka dauki makami ka yaki dan uwan ka fita musulunci ka yi ridda ka yi ridda ko kaga ba yi ba ka yi kufurin duna kufur saboda haka wannan shine abin da yake faruwa amma in ka halarta yin haka kace abin da kai halal ne daidai ne ka fita musulunci an fahimci wannan ko to irin wannan abin da yahudawa suka aikata yahudawa banu nadir da kaza da kaza shine abin da ake kira hizbiya hizbiyanci ya zama to kana kin wani wanda kabilan ku ya bambanta da shi musulmi ne dan uwanka aqidan ku daya komai na ku daya amma kabila daban-daban sai ku ringa adawa da juna har ya kai ga kuna zubar da jinin juna ko ya zama to dukan ku gaba ɗaya ahlus sunna ne an gane makaranta daban-daban kawai saboda bambancin makaranta haka nan kawai ku sa kanku karan tsana kuna kan junanku wannan shi ne ainihin hizbiya an gane ko kuma yan kasuwa ne saboda kasuwanci kawai wannan yana samun riba fiye da wannan ba wani dalili da ya bambanta su ya zama ana adawa ana zubar da jinin juna hizbiyanci ko bambancin siyasa akan siyasa kawai na neman duniya wannan siyasan shi APC wannan siyasan shi ADC wannan siyasan shi menene menene kowa wannan kaza wannan kaza saboda bambancin siyasa in ka bincika babu wani dalili sai wannan bambancin ba wai akida ne ya raba su ba ba wai manhaji ne ya raba su ba ba wai wasu daga cikin sun kauce hanya bane kawai wani abu ne kawai na bambanci da aka ja layi an gani to irin wannan wani kawai fata ne bambanta wannan bakin fata ne laifin shi kuma fatan shi ya zan baki wani laifin shi kawai ya fito a wata kabila kabilar da ba naka ba saboda ya fito a wannan sai ya ta zubar da jini to wannan shi ne ya kira hinziya kana soyayya kana kiyayya saboda kabilanka ba dan addini ba idan mutum na cikin kabilanka ka so shi in baya cikin ka ki shi ko kana soyayya kana kiyayya saboda kasa in dan Najeriya ne ka so shi in ba dan Najeriya ba ka ki shi kana soyayya kana kiyayya saboda fata idan baki ne ka so shi in fari ne ka ki shi kana soyayya saboda ainihin me zamu ce wannan balarabe ne wannan kaza ne to kaga duk irin wannan shine hizbiya ka sanya wata ka'ida ka'idan nan ba Allah ya saukar da ita ba kana adawa da 'yan uwanka saboda shi to wannan shine abin da wannan aya ke karantar da mu an gane yahudawa ne kabilan su daya amma sun dade kafin zuwa manzon Allah suna zubar da jini suna ta adawa da juna haka nan ga larabawan aus da khazraj su ma sun daɗe suna zubar da jini akan abin da yake mai sauki wannan adawa bai yanke ba sai da manzon Allah ya zo shine Allah yake ba mu labari wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kun kasance kuna cikin kuna a ainihin gaban rami na wutan jahannama saura irin ku shiga wutan jahannama fa anqadhakum minha sai manzan Allah ya zo ya cece ku daga gare ta an gane wannan ko to Allah subhanahu ta'ala shi taimake mu Allah ya tsare mu daga hizbiyanci eh mu san cewa asalin mu gaba daya mun zo ne daga mai ma khalqukum wala wala nafsukum illa ma khalqukum wala ba'sukum to shine shine wani ke cewa wai wa aran nasa ikwatan wala datu wa gazatkum libanaha hawa'u wa in yakun minhu muftikarun bi shay'in fa bi fi'lin wa ghayru zaka haba'u wa ara an-nasa ikhwatan ina ganin mutane duk yan uwa ne waladatuhum wa gazatuhum libanaha hawa'u hawa'u ce ta haife su kuma ta shayar da su nonanta in yakun minhu muftikarun bi shay'in in akwai har abin da za su yi alfahari da shi a duniyar nan fa bi fi'lin aikin su in za ka yi alfahari da wani abu ba wai kabilan ka ba wai kasan ka ba wai fatan ka ba ba wai mazhaban ka ba ka yi alfahari da aikin ka na alkhairi ne ko sharri ce wa gairu za ka haba'u wani wannan kura ne aikin banza ne kawai Allah shi yayi wa alaikum salam na eh

adawa ne mai tsanani amma kuma za ga cewa kuma idan sun haɗu a wajen wani daurin aure ne ko wajen wani taro duk da cewa suna adawa da juna kuma suna da bambanci sai ga sun zauna sun gaisa da juna har ma ana ma tafawa ana tsira, an gano wani ku to amma kuma mutanen da suke da bambanci na makaranta an gane aƙida ɗaya manhaji ɗaya amma makaranta ya bambanta in wani ya ganka sai kau da kai wannan ma ya ga wannan ya kau da kai to yaya abu yaya aka yi 'yan siyasa suka fi hankali 'yan siyasa wanda su suna siyasa ne don neman duniya ga wa'annan wanda su ne fa jagoran al'umma ɗaliban ilimi da malamai su ne jagora wanda suke nuna ma al'umma alkhairi ya kamata don an samu bambancin makaranta amma samu kiyayya yanzu ka duba abin da magabatanmu Allah ya musu rahama ai suna da bambance-bambancen makaranta amma sun yi adawa yanzu malikawa da shafi'awa ba bambancin makaranta ba ne shafi'iya da hambaliya ba bambancin makaranta ba ne ana adawa da juna mai suka faɗa game da bin juna sallah an ta ya halarta. gashi bambancin makaranta ne amma kuma suna bin juna sallah ba malike zai bi ba shafi'i ba shafi'e zai bi ba hanbali gashi kuma suna da bambanci wajen fahimta amma kuma aƙidar su ɗaya ne dukansu idan suka yi gaba saboda bambancin mazhaba sun zama mai yan hizbiya duk mutumin da yake tun da ni ba malike ne ba ruwana da ba shafi'i yake tun da ni ba ne ba ruwana da ba hanbali ko tun da ni ba hanbali ne ba ruwana da ba hannabi to wa'annan yan hizbiya ne suna soyayya da kiyayya akan makaranta ita kuma makaranta ba ita ce addinin ba asalin ita addini ita ce musulunci asalin addini shi ne sunna idan mutum zai yi adawa ya yi adawa don an bar musulunci ya yi adawa don an bar sunna ba wai ya yi adawa don an bar makarantar shi ba ko don an bar malamin shi an gane wannan ku? Allahu a'Ala. to amma adawa saboda ana sukan malamin shi ba akan gaskiya ba idan ya zama to wani na da awan sunna sai yana sukan malamin ka ko malamin ka mutumin girki ne sai yana sukan malamin ka ba kan gaskiya ba sai kai adawa da shi kai laifi ba kai laifi ba saboda mutumin banza ne bai kamata a matsayin na ahlus sunna ya kyamaci malamin sunna haka nan ba dalili ba inda malamin sunna ya aikata wani abu ne wanda ya saba wa musulunci sai ya kyamace shi don wannan kawai ya kyamace shi ne saboda ba makarantar su dai ba an gani Allah shi taimake mu wa salam uba da kaka na to ai a za a duba ne ita matar ta yi laifi ne menene ya sanya uba yake a saki mata a idan ba ta kai shi wannan ba matar kirki ba ce a nan wajen fiye ba baban shi biyayya wato ba ta da baban kullum za ta wuce mahaifin mahaifin dan mahaifin mijinta ta ki da shi kullum haka na ta kai da shi haka to saboda haka sai baban ya ce wannan matar ba ta kirki ba ce ba na so ta zama to matar ka rabu da ita Ana wajen wajibi ne kai masa biyayya wajibi ne kai masa biyayya idan kakan yake kaka saki sai ka ba kakan hakuri tunda asali ba wanda ya haife ka shi ga wanda ya haifa shi ga wanda ya haifa ta eh shi ya ba wa ya ba dan ubangi shi ai ba wanda ya haifa dan yake yake nan ya saki matan shi sai kakan yake karin sai ya saki sai shi baban sai shi yaron sai kai karin baban wajen kakan su sai kakan ya ce lallai a bar wannan matan a haka cikin sabon Allah eh? a bar matan da cigaba da sabon Allah kan sai gaisuwa kaga abin da ya kamata kakan ya yi to ke bai wa Allah kin san cewa wani ya haifi ya haifi mijinki to yanzu ke din nan inda mahaifin ki ne zan miji ya ga mahaifin ki gaida za ki ji daɗi a'a to wannan hali na ki bar ki gyara to da kakan ne mata wa'azi sai ta karkai na dama ta tuba ta ce ba za ta ƙara yi ba dan Allah a roƙi baba to a nan ne za a ce fakanan wajen a saurari maganar kakan amma tana cikin wannan hali mara kyau sai kuma a ce wai a komar da ita a haka a'a na an masa biyayya ce na san sabon Allah an fahimce ni ne wa alaikun salam a sosai kuwa idan yana ganin abokan baban yana kyau da musu ko ainihin yan uwan maman yana babu laifi in dai a zuciyar shi tsakani da Allah yi. a gani ba wai yayi dan ba ne. babu laifi ai na ga ɗan uwanki ko wallahi na musu kaza za ta ji daɗi ita ba ta ƙara son ka amma ka tsarkake niyya ya zama kayi ne saboda Allah ba kayi bane saboda ka burge mutane ko ka kai kaza da sauran eh wa alaikum salam Thank you. to shi manzan Allah cewa ya yi Allah ya da hancin duk wanda aka ambace ni a wajen shi bai mun salati ba sai da abinda malamai suke faɗa shi sallah yana da dokokin shi ne an gane abubuwan da ba a ce kai a cikin sallah ba ka annabi ya ce sallu kamar ra'aytu muni usalli to manzon Allah in yace Muhammadu Rasulullah an taba gani inda yake sallallahu alaihi wasallam ko sahabbai aka ce ba a taba gani ba to saboda haka a wajen sallah shine aka ce babu inda aka ce a faɗo irin wannan din amma a wajen sallah aka yi ma annabi salati sallallahu alaihi wa sallam ko sannan salati ga manzo Allah yana nan a cikin tahiyya na kai tahiyya nan ne aka ware wajen da za a yi salati ga annabi ba wai ko ina da ko ina ke salati ba a cikin sallah na fatan gane wannan fa in ka zo wajen tahiyya shine yake Allahumma salli ala Muhammad in an gama tahiyya ayi salati ga annabi

a'a ai ba ta da karfin uwa tunda wajen gado ma ai ba ta da gado ba ta da gado wajen tarbiyya ne idan mahaifiya ta rasu ana ɗaukar, ana mai da ainihin rezo zuwa ga wajenta alkhala bi manzilatul um amma wajen gado ba ɗaya ke da uwa ba a wajen mutum gado ba ɗaya ba ne mutum da aka ce ka ba ta kuɗi ya ka gado ma aka akwai magana an ce lokaci ya yi ba na kamar wasu irin ɗabi'u masha Allah kai kenan yana da wani abu wanda ya saba wa sunna an mai nafiya da gyara ba kaga wannan daban da ba duk mutumin da yake da wani abu da ya saba wa sunna aka mai nafiya da gyara ba za a kyamace shi mana kama ba ɗaya kanwan biyu komai ɗaya ne me za ka ce akan wannan kuma sai ana adawa kuma in ka nemi ka san menene sai ka rasa ma menene an gane kawai akwai kasa a wani gaba kawai wani zai zauna ne ya kirkiro kayan shi kawai ko kuma wani ya bashi talla kawai kama yi haka ya kirkiro abu da kanshi in ka nemi ya ma bayani sai kasa bayani ka fahimce ni amma in ya zama to wannan ya kirkiro wasu bidiyoyi yana da awon salafiya sai yana zuwa maulidi yana da awon salafiya yana sadaka uku da arba'in yana da awon salafiya yana aikata wasu abubuwa na bidiyoyi wanda yake ba su da kyau an mai nasiya bai gyara ba dole ne a kyamace shi kuma dole ne a gaya wa mutane a daina zuwa makarantar shi saboda yana da wasu irin akidu ko wasu irin abubuwan da suka saba ma addini wannan ba matsala an kafa yanzu bayani mu gaba daya mun ce ba aqida daya manhaji daya kai kuma tambayan ka manhajin ba daya bane ko kuma aqidan ma ba daya bane kila eh na'am wanda kuma malamai ne suka eh, wani suna sallama ce suna sallama ce suka kuma suna kiran kansu a al'umma hmm. kuma eh, malamin nan daban da wani mutukan suna to me za su ki juna akan sallama ɗaya sai a ki juna manzo Allah yayi sallama ɗaya yayi biyu to me abin gaba nan wajen yayi sallama ɗaya yayi sallama akan kawai sallama ɗaya da biyu kaga ya nuna karatu ma bai ishe su ba kenan matsalar faɗan kawai jahilci yake da mu shine insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk